Kamar yadda ya ce hakan ce ta faru don already har an fito daga dam ma shi ake jira. Cikin sassarfa aka fito da Abba daga motar zuwa kan gadon marasa lafiya. A gurguje kuwa aka wuce da shi emergency room. Tuni daga Sadiq ya fito musu da lab coat da kayan aikin da za a buƙata. Kafin wani lokaci sun dukufa kan Abba da ma sauran wasu doctors din ana ba shi taimakon gaggawa saboda dogon suman da ya tafi. Kaɗan ya rage ta yi tuntuɓe, Allah ya kiyaye nan ta afka ɗakin nas da tun ɗazun take safa da marwa. Hankalinta ya ƙi kwanciya, ba zato kuwa ta ji faɗuwar mutum ɗakinta. A razana ta jiyo, ganin Saratu ce ya sa ta ɗan saki ajiyar zuciya, tana mai zama kan kujerarta. Cikin masifa ta ce, Saratu, a shirin man ne ya sa kika sa asirinmu ke dab da tonuwa? Saratu ta ce, kin ji na rantse miki da Allah na Ban san yana bayana ba sai jiyowa ne kawai na ga yana sharar hawaye tamkar an ɓalle famfo. sa babu annuri kamar wanda aka aiko masa da saƙon mutuwa. Shi yasa na katse layin da sauri. To amma me ya ce miki? Hmm. Saratu, ta ɗan jama'a na ta ce, buɗar bakinsa sai cewa ya Allah ya isa, ban yafe miki ba Saratu. Kin cutar da mu, ba za mu taɓa yafe miki ba. Ashe zaluncin naki ya kai haka? Ko a mafarki ban taɓa tunanin za ki yi makamancin wannan ba, kuma wallahi ki sani, zakaran da Allah ya nufa da shara ko ana muzuru ana shaho sai ya yi. Ba zan yi ƙasa a gwiwa ba dole ne na sanar da shi dukkan tukun da kika ƙulla ke da shaiɗaniyar da kuke waya shekaru sama da talatin. Yana gama faɗa haka ya juya cikin fushi ya nufi ɗakinsa don ɗaukar wayarsa. Ke, na taƙaice miki labari Nas. Tun da ya fara maganar hankali na yake a mugun shi ji nake duniya tana hautsina min. Babban takaicina shi ne har yanzu ban fara cin moriyar abin da na binne shekaru talatin baya ba. Kai, ni yau na ga ta kaina ne Saratu. Ta karasa magana tana dafa kanta. Nas ta ce, kina nufin haka kika fito ba tare da kin hana shi yin wayar ba? Ta yi magana tana zaro ido cikin kiɗima. Girgiza kai Saratu ce ta ce, yaushe na ga ta zama Bin na ina ba shi haƙuri kamar wanda nake zuga shi. Haka ya ɗauko wayar ina ba ina jinsa a lokacin duk wani dabara ta ta kwance. Tabbas da Allah ya sa yi magana a lokacin babu abin da zai hana asirin mu tonuwa. To haka na sake shiga ɗakin cikin ɓacin rai na ce yanzu ba za ka haƙura ba sai ka ce mutanen farko saboda taurin kai. Kallona ya tsaya yi yana girgiza kai ya ce tsakanin ni da ke wa ya kamata a faɗawa kan? Wato kin ga ban ɗauki mataki ba ko? Jira nake saƙon nan ya isa ga inda ya dace kafin na ɗauki mummunan mataki a kanki. Jin hakan ya sake jefa ni cikin ruɗani da tashin hankali. Kin san dama yana ɗan yana ɗan dogara sanda saboda ƙafarsa. Ƙarshe zuciya ce ta ɗebe ni na wuce sandar tare da rama mai ita a tsakiyar ka. Da ke abin ya zo masa a bazata, tuni ya dafe kansa saboda tsananin zafin da ya shige shi. sannan ƙafar da ta ɗan lankwashe sai gashi ya faɗi a daidai ƙarfen gefen gado. Kafin na yi aune sai gani ne jini ya fara malala ta ƙasan ƙeyarsa. Shi yasa ban yi wata wata ba na baro gidan da sauri saboda na san yaron nan maro. yana hanya tunda ya ce ya zo. Kin kashe mu, kin kashe mu Saratu. Na ta furta tana dafe kanta. Tsautsayi, tsautsayi ne wallahi. Saratu ta faɗa ita ma. Wani mugun tsaki su ta cike da jin haushi ta ce, To wallahi ba za ta saɓu ba, dole mijin nan naki mu nakasar da shi. Ta yi magana cikin ɓacin rai, Saratu ta ce, na Nakasar da shi? Shi zai hana ya faɗa? Kin san taurin rai irin nasa kuwa? Nas ta ce, Ke dalla ba kya gane abu san wani lokacin. Zuwa za mu yi wajen bokan da ya saba mana aiki boka na tsamiya domin ya rufe masa baki ya daina magana kwata-kwata a rayuwarsa. Haka zai dinga bin mutane da ido ba halin magana. Shiru Saratu dai bata ce komai ba, can nas ta katse mata tunaninta da faɗin, ko ba za ki iya ba ne? Saratu da girgiza kai ta ce, nazari nake. Kut, to tsaya kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa. Kin sani sarai idan asirin nan ya toni sai kin fi kowa cutuwa. Dan nawa kaɗan ne, ehe, Hankalin Saratu ne ya sake tashi ta miƙe zumbar faɗi take. Shirya, maza shirya mu tafi don Allah. Wallahi ba ki ji yadda na sake faɗawa tashin hankali ba. Matuƙar ya farka ba zai fasa ƙudurinsa ba. Nas ta ce, haba, ko kefa. Ta yi magana tana wucewa uwar ɗakinta kafin wani lokaci ita ma har ta shirya. Sannan ta san ƙamota ta jakar kamar ta wanzamai. Suka fito a gidan da gaggawa. A ɓangaren Dr. Umar kam, cikin ikon Allah suka samu nasarar gyara ciwon Malam Sale, komai sun gyara masa tsaf. An shirya shi tsaf ban tausayi sai da aka gama ba tare da shawarar Dr. Umar ba. Dr. Sadiq ya sa aka maida wa Malam Sale special room saboda samun nutsuwa. Dr. Umar kamar zai masa magana ya fasa don kar friend ɗin nasu ya kamar yana raina masa taimakonsa, musamman idan ya tuna da ɗazun akan shiga akan shiga mota a kan shiga mota ba don Allah ya sa ya je da motar ba tabbas da za su wahala wajen neman abin hawa hakan da ya tuna sai ya ji daɗi ƙwarai don ba ƙaramin taimako ya masa ba. Ba kowa a ɗakin daga shi sai Malam Sale gashi suna shirin komawa school dama after zuwar prayer za su koma. Wayarsa ya ciro cikin fargaba da rashin sanin wace irin amsa za a bashi ya lalimo lambar ummansu. Da ƙyadai ya iya danna kiran saboda fargaba Rinsa ido kawai yayi yana sauraron kiran ya shiga. Shiru namba ta fara sacin can ya ci ta ce i switch off. Hmm. Wani marayan ajiyar zuciya ya saki yana mai maidawa wayarsa sa haɗi da shafa sumar kansa yana nazari. Shigowar Dr. Sadiq ya ya ɗago kai bai ce komai ba. Dr. Sadiq ya ce ka san muna da lecture tutufu. Ya kamata ka zo mu je sallah sai mu fara shirin tafiya. Kafin nan ka kira Umma sai ta tsaya a wajen. Dr. Umar ya ɗan yi shiru kamar ba zai magantu ba. Can ya ce, ba ta gida. Ya magana a taƙaice. Dr. Sadiq bai zurfafa da tambaya ba ya ce, ok, bari na zo. Nan ya je ya sako ya sako wata nas Ruƙayya matar tana da mutunci. Dan ta ɗan manyanta ma ya zo da ita wajen. Dr. Umar sai ganin su yi kafin ya ce komai Dr. Sadiq ya ce, yauwa Anti Ruki, za ki kula mana da Abba mu kafin mu dawo muna da wani uzuri ne mai ƙarfi. Nasu ya ta ce babu damuwa Sadiq zan kula da wajen sai kun dawo. Yauwa mun gode. Dr. Sadiq ya faɗa yana jawo wani Dr. Umar suka bar ɗakin. ya fuskarsa Dr. Umar ya yi bai jawo ba sai ma daskarewa da ya a wajen. Ganin haka Nurse ta ce bari na jira ku a waje ku gama sai na shigo, ok. Dr. Sadiq ya furta tana fita kuwa Dr. Umar ya ce ce maka aka yi ba zan tsaya a wajen ba. ya yi maganar a zuciye. Ɗan ƙaramin tsaki Dr. Sadiq ya ja ya ce, da a ce ba mu da lacca mai mahimmanci ba zan ma fara neman wata ta taimaka mana ba. Ka sani sanai ranar nan mun daɗe muna ziran ta zo yanzu idan ta saɓuce mana yaushe kake tunanin za mu sake samun wata damar. Ka san ba kamar sauran lectures ba ne da muka saba attending. Kar ka manta a kowane lokaci ana so mutum ya dinga amfani da damar da ya samu kafin ta kuɓuce masa. Lallimshe ido Dr. Umar ya yana mai shafa lallausan gashin kansa. Ɗayan hannun a ƙugunsa ya ɗan cire lips ɗinsa kaɗan. A takaice ya ce, alright. Girgiza kai Dr. Sadiq ya yi yana yowa gaba haka shi ma Dr. Umar ɗin ya biyo shi. Nan suka bar ɗakin ita kuma na suruki, ta shiga ciki don kula da Abba. Suna cikin mota babu wanda ya ce wani ƙala saboda shi ma Dr. Sadiq ɗin Wani lokacin akwai shan amshi sai dai bai kai Dr. Umar ɗin ba ne, especially da ya kasance ya fito daga babban gida wanda Najeriya kaf ta san da zaman mahaifinsa Alhaji Tukur Malami. Dr. Sadiq yana matuƙar ji da kansa don ba ƙarya shi ma ƙarshe ne, gwani ne wajen kyau da iya ƙwalisa sai dai da ya haɗu da Dr. Umar duk da shi ya fito daga ƙaramin ƙarfi, sai ya ga ya take shi nesa ba kusa ba Asalin labarin nasu yana gaba insha Allah. A suka fito daga motar bayan Dakta Sadiq ya yi fakin suna ƙoƙarin rufe mota suka ga wata irin ƙura ta taso daga can nesa da su. Wani irin wawan tsaki suka ja a take duka su biyun wato dr Sadiq da Dr. Umar. Cikin jin haushi suke bin zugar motocin da suka yi convoy suna shigowa cikin University ɗin ta BUK. Daga can ɓarin wata arniyar mota ce Wasu daga cikin bodyguard ɗin mai tafiyar suka zo suka buɗe wa mai motar ƙofar. Cike da izza da taƙama na cikin motar aka fito da ƙafa ɗaya waje ana mai karkaɗe ta a hankali. Wayyo Allah! Kowa ya ga tsadar takalmin ya san tabbas an narka Naira wajen siyan shi. Don ba ƙarya takalmin ya haɗu Naira ta yi kuka a kansa. Da yawa da ke harabar makarantar zuba musu ido aka yi kamar kullum yayin da wasu ke ɗan yin kuskus kamar yadda aka saba. Dr. Sadiq da Dr. Umar kuwa bakinsu ne ya sake haɗuwa wajen furta ful. Hadi da yin wani mugun tsaki. Suka kama hanyar faculty ɗinsu, wanda ke cikin motar ne aka ƙarasa fito da ɗaya ƙafar, cikin tunƙaho da taƙama ya fito daga cikin ta gaba. Sagir Abdullahi Umar Mai Fata kenan, mai ji da kansa da nuna isa akan dukiyar mahaifinsa. Abdullahi Umar Mai Fata duk faɗin garin Kano babu wanda bai san sunan Sagir ba, saboda yadda aka san mahaifinsa dattijon arziki. Kowa ya sani ya ce da za a iya jera shi a cikin manyan masu kuɗin Najeriya daga Sagir sai ƙanwarsa Safna. Su kaɗai iyayen suka mallaka a duniya, Sagir yana wasa da Naira ƙwarai da gaske. don duk wasu manyan clubs da ke faɗin Najeriya babu wanda bai je ba. Kazalika bai ɗauki talaka a bakin komai ba face makaskanci marar daraja. Sometimes yakan kira su da kaji don gani yake da an yi musu watsi za su sa baki su caccaki abin da aka watso musu, wato Naira. A taƙaice dai da Abdullahi bai da hali ko kaɗan. Yana final year ɗinsa ne a nan BUK, ɓangaren Business Administration. Ya so fita waje karatu iyayensa suka hana saboda sun san halinsa ba lallai ya yi karatun ba ma. Yana gabansu ma yaya ya ƙare bari ya yi nesa da su. Su kuma tun da daɗewa suka bar zaman ƙasar waje suka dawo ƙasarsu ta haihuwa. Har suka haifi Sagir da ke Allah bai ba su haihuwar da wuri ba. Har na tsawon lokaci. Tun daga kan safna haihuwar ta tsaya cak. Da shi ma wucewa suka yi department ɗinsu cikin takun isa da nuna iko. A gurguje take ɗora sauran chips ɗin da suka rage yaɗi da sauran din ɗinsu. Kafin su fito ta san da kafin su fito ta san da sun zo tabbas ko bata ƙoshi ba dole ta bi su. Musamman da ta lura yadda suke ɗauki shiga yunivasiti ɗin. Mira ta ji an kwana mata kira daga can saman ɗaki da ƙyar ta haɗiye dankalin da ta ɗora a bakinta. Har tana shaƙewa a razana tace na'am? tayi magana tana miƙewa da sauri har tana haɗa hanya. Kafin wani lokaci har ta taka matattakalar benin ta isa ga wanda ke kiran nata. Tana daga bakin kofa ta ce, Jira kike mu ce miki ki zo ki kwasar mana files ɗinmu? Mira ta girgiza kai da sauri ta ce, Sorry Aunty Shafa, ina niyyar zuwa kenan kika kira ni. Ta ja tsaki, haɗi da juyawa ciki. Mira da ke tsaye ta fi bayan da kallo tana mamakin irin shigar da ta yi. Dama idan za a je University riga da wando ake tsukewa. ko kuwa kawai tsabar rashin sanin darajar kai ne da wulakanta addinin. Bata samu wannan amsar ba kawai ta faɗa ɗakin da sauri kar a gaba ta shiga ba, tana shiga ɗakin ana wurgo mata wasu takalma, da sauri ta kalli gefen da aka jefo mata. Anti Jamila ce kafin ta wani tunani ta ji ta ce, yi sauri ki goge min takalmin nan kafin na gama rawalin gyalen kaina. Girgiza kai Mira ta sannan ta ɗauka. Tana mamakin shigar Anti Jamilan ita ma kowa ta tsuke kamar wadda za su shiga turaka. A gaggauce ta goge sannan ta ajiye mata gefe daidai lokacin har sun gama shirin su sun gama fesa turare. Kafin suka yi nufin fita daga ɗakin, ba su ce mata ƙala ba suka bar ɗakin gaba ɗaya cikin taku ɗaiɗai, kowa yana murza ɗan ƙugunsa. Wata wawuyar ajiyar zuciya Mira ta saki tana mai jawo gana mazgo ɗinta da sauri. A gurguje ta canza kayan jikinta zuwa wata riga da siket da suka ɗan jima ba su dai koɗe can ba. Hijab ɗin da ta saka sannan ta tattare fayil ɗin da suka baza a kan gado kafin ta biyo su da shi cikin sauri. Suna tsakiyar falo tare da mom. ‘Yan dukawa Mira ta yi ta gaishe da mom ɗin. Mom na jin ta kamar ba za ta amsa ba sai can aka amsa mata a wulaƙance. Mira ta ja gefe ta tsaya tana jiran su gama sannan su tafi. Anti Safa ce ta yi juyi gaban mom ta ce, ya kika ga kwalliyar tawa mom? Mom ta washe baki ta ce, ni na yadda da ku yarana. Duk tsiya, dole a sa a sawun first class. Na suka kaurai da ihu murna kamar yadda suka saba kullum. Mom na koda su da yaba kwalliyarsa hakan ki kara musu ji da kai da nuna su ɗin isassu ne. Dad ne ya shigo falon nan suka yi gunsa suna gaishe shi amsa musu yayi da fara'a ya ce yaran mom har an shirya kenan. idad e, Suka faɗa a tare. Rafar kuɗi ya zaro ya ba su yana dafa kan saɗi da sa musu albarka. Nan suka yi ta washe baki suna jin daɗi ƙwarai da gaske. Mira da ke gefe kuwa ɗan karkatar da kanta ta ta share wata siririyar ƙwalla da ke shirin sauko mata. Dad bai lura da inda take ba sam, ko da yake da yawan lokaci idan suna tare bai ma sanin akwai wata Mira a wajen. Salon masu yi musu, nan suka tafi. Mom daɗi duk ya cika ta. Tana jin annishuwa idan ta ga yadda dad yake yi ma yaranta. Ɗan satar kallon Mira ta yi, aiko suka haɗa ido, nan ta samu ala koren harara. Da sauri Mira ta fice a falon kamar za ta kifa. Kawu Bala ne ya zo ɗaukar su wato direba ɗinsu cikin wata ƙosasshiyar mota suka shige baya yayin da Mira ta shige gaba riƙe da fayil ɗin nasu. An fara tafiya kenan Mira ta zaro nata fayil ɗin ta fara dubawa a hankali. Sa'an Jamina kuwa wayar su ƙirar iPhone 11 ita ce suka fara latsawa cikin gadara. A can ɓangaren su Saratu kuwa Sai da suka yi tafiya mai ɗan tsawo kafin suka je gun nasu na tsamiya. Suna shiga ya ɗaga musu hannu alamar ya san me suke tafe da shi. Sai da ya shiru can ya duba Saratu ya ce, abin da kike nema zai samu matuƙar kika sadu da shi da wannan maganin. Ya nuna mata shi a ƙulle a leda, sannan ya sake nuna mata wata ƙaramin laya ya ce, wannan kuma ki je bakin ƙofar ɗakinsa ki binne to ina mai tabbatar miki yadda kika binne layar nan ba zai ƙara magana ba tamkar bakinsa aka manne da gwam matuƙar ba tone layar aka yi ba haka saduwarku zai sa a kasa gano meye silar kurmantakar tashi murna ce ta kama su duka biyun nasu ta ce gaskiya mun gode boka Saratu ta ce sai dai akwai matsala fa boka ya ce ta me kenan Saratu ta ce mutumin da ke kwance shirim ta ya zan tara da shi Wata irin shaɗaniyar dariya boka ya saki yana kaɗa buzunsa, kafin can ya haɗe rai ya ce, kar ki ba da mata mana, abu mai sauƙi ki tabbatar cikin dare yadda babu kowa, sai ki zaro, sai ki san yadda za ki ki san yadda za a yi kawai. To shi kenan boka, zan yadda ka ce da kyau. Ya furta yana dariya, na suka yi masa sallama, bayan sun ba shi kuɗi wanda nas ce ta yi guzurinsu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare.